واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور ita mutum zai ta karantawa lokacin da ya doshi masallaci yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura Allah ka sanya haske a cikin zuciyata wa fi lisani nura Allah ka sanya haske a kan harshena wa fi sam'i nura Allah ka sanya haske a cikin jina wa fi basari nura Allah ka sanya haske a cikin idona wa min fawqi nura Allah ka sanya haske a burbushin samana wa min tahti nura Allah ka sanya haske a karkashin kafafuwana wa an yamini nura Allah ka sanya min haske a damana wa an shimali nura Allah ka sanya min haske a gona wa min amani nura Allah ka samun haske a gabana wa min khalfi nura Allah ka samun haske a bayana wa ja'al fi nafsi nura Allah ka sanya mun haske a cikin raina wa azimni nura Allah ka girmama haske gare ni wa azimni nura Allah ka yawaita haske a gare ni wa ja'alni nura Allah ka sanya mun haske wa ja'alni nura أنا كميتني نيما أنسان حسكيت بعدها اللهم أعطني نورا أنا تبان حسكي واجعل في عصري نورا أنا تسلم حسكي أتكين تيدي وينتكينا وفي لحمي نورا أنا تسلم حسكي أتكين نامانا وفي دمي نورا أنا تسلم حسكي أتكين تنينا وفي شعري نورا أنا بداش تكينا كسامس حسكي wa fi basharin nura Allah ka sanya haske a cikin fatata Allahumma ja'alni nuran fi qabri Allah ka sanya mun haske a cikin kabarina wa nuran fi qibari Allah ka sanya haske a cikin kasusuwana wasu gine nuran Allah ka kara mun haske wasu gine nuran Allah ka kara mun haske wasu gine nuran Allah ka kara mun haske wa habli nuran ala nuran Allah ka ba da haske akan haske du'a udkhul masjid in mutum ya je kofar masallaci ga addu'ar da zai yi lokacin da zai saka kafarsa ta dama a cikin masallaci don masallaci ana shiga ne da kafar dama sai wannan addu'ar ya ce أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم تركيا أبتك الله مجيوما وبوجهه الكريم لكم بسكر الله بكانش وسلطانه القديم لكم إيقام الله تبتك من الشيطان الرجيم ka tsare ni daga shaitani wanda aka jefe shi daga rahamar Allah ko kuma ya ce بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة الله بأمنش يتبت أبسع وزن الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي يتي يا الله كبودين أبواب رحمتك قفوف سام رحمتك دعاء الخروج من المسجد الدعاء دمتن زي لوكة زي فتولك مسلاتي سيتي ana fitowa ne daga masallaci da kafar hagu sai ya ce بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله salatin Allah da aminci ya tabbata bisa manzon Allah Allahumma inni as'aluka min fadlika Allah na roƙonka ka buɗe min kofar falalarka Allahumma asini Allah ka tsare ni ka kiyaye ni min shaitanir rajim daga shaitani wanda aka jefe shi daga ramar Allah azkarul azhari wannan zikirin mutum zai yi lokacin da ya ji ana kiran sallah ya kodi musulma ya kodi mu'azzimu irin abin da ka ji mai kiran sallah yana faɗa kai ma sai ka faɗa illa fi hayya ala salati hayya ala falahi sai a gurin da ka ji mai kiran sallah ya ce hayya ala salati hayya ala falah a nan fa ya sai ya ce لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله باب وتدبار باب ونكرزي سيدة يوم الله شيء أبن متيزي فتا وقت اللي يجي بكذا صلى ناتفا هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح يقول سيدي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا إذا قال الشهادة أتكي كلا sai ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah hakika ni ma na shaida ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne raditu billahi rabban na yarda da Allah a matsayin shi ne mahalicci na وبمحمد رسولا لا يتأمل محمد منزول ذاك يكوز وكريم وبالإسلام دينا لا يدعى الدين المسلم تشير الدين عند الله سوكا يدعو بوتا مسلشي يقول ذلك عقب التشهد المؤذن سيف أولني lokacin da mai kiran sallah ya kare wato kalmar shahada misali alan nabiyyi ba'da faragihi min ijabatil ya yi wa annabi salati lokacin da ya ji mai kiran sallah ya kare kiran sallah sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ya kulu sai ya ce bayan ya gama salati اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إتي اللهم يا الله رب هذه الدعوة التامة على الجن والذكرى والذكر والصلاة القائمة والنسلة كاسع آت محمدا تباوى أنه محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة كباش وسيلة والفضيلة كقارة مسدرجة وبقصه مقاما كما كتاشيش أو المسي محمودا أبيه الذي وأنته وأن كيمس القول أسفل القرآن إنك للي أنا لا تخلف الميعاد باكى ساقا الكون يدعو لنفسه بين الاغلال والقطاره mutum ya yi wa kansa kyakkyawar addu'a ya roƙi bukatunsa manya manya tsakanin kiran sallah da ta da ikama fa inna du'a a hina idan la yurad mun ya tabbata a hadisi duk addu'ar da aka roƙi Allah tsakanin kiran sallah da ta da ikama wannan addu'ar ba a maido da ita Allah yana amsarta du'a'ul istiftah addu'ar da mutum zai yi lokacin da ya shiga sallah kafin ya fara karatun fatiha da sura bayan ya yi kafara harama wannan addu'a ana yin ta ne a goyi kafin ya fara karatun fatiha da sura sai ya ce اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد roƙon Allah yake yi wasu babban bukatu ya ce Allahumma ba'id Allah ka nisanta baini wa baina khatayaya na da tsakanin laifuffukana kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma Allahumma naqini min khatayaya Allah ka tsaftace ni ka tsarkake ni daga kusa kusakuraina كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما يدعى كيفك كيف على تفافي دكتتي اللهم اغسلني من خطاياي Allah ka wanke ni daga zunubaina bisarki da ruwan kankara wal ma'i da kuma ruwa wal baraki da kuma raba ko ruwan sanyi da kuma rafi subhanaka allahumma wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دوتي زاقا cikin wannan addu'o'i yayi kwaya ɗaya ta isa in yi wannan kalar a wancan sallar a wata kuma sai yi wannan kalar sai ya ce subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah wa bihamdika tare da gode maka wa tabaraka sunuka sunanka ya cika da albarka wa ta'ala jadduka ɗaukakarka ta ɗaukaka wa la ilaha ghayruka ba wanda ya kamata a kaɗaita da bauta sai kai ko kuma ya ce وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإنما الدعاء الذي أفكر أن صلى الله عليه وسلم أصدوا لنا المدينة لي كابين بارك أتوباتها أما إن أيت أفضل الله babu komai ya ce wajjatu wajahi na fuskantar da fuskata